Shugaban hukumar zaben Najeriya Mahmud Yakubu ya ce hukumar sa ta duba duk lamuran da suka faru ta kuma ɗage zaben ranar sha 16 ga wata ba da katsalandan na kowa ba. Mahmud Yakubu da ke magana a taron masu ruwa da tsaki kan zaben na da goma sha tara ya ce hukumar sa ta ɗau alhakin ɗage zaben 100 bisa 100. Da aka tambaye shi ko hukumar za ta buƙaci ƙarin kuɗi don gudanar da zaben a Asabar mai zuwa, Farfesa Yakubu ya amsa da hukumar ba za ta yi ƙorafi kan haka ba ko ko ba ta da wani ƙorafi. Wannan dai na faruwa ne daidai lokacin da mutane ke muhawara ta bangarori daban-daban na nuna yadda ɗage zaben ya maida hannu agogo baya da wasu zarge-zarge da ba wata hujja da aka bayyana da za a iya amfani da ita. Muhammad Murtala na kungiyar tallafawa kamfen ɗin Buhari wato BSO ya ce ɗage zaben ba zai shafi hasashen samun nasararsu ba. Shi kuma shugaban babbar jam'iyyar adawa PDP na Arewa maso yamma ambasada Ibrahim Kazaure ya yi zargin dama APC ba ta son a gudanar da zaben. Hukumar zaben Kannana da cewa ita mai zaman kanta ne, kuma duk wanda ya lashe zaɓe, ƙuri'ar jama'a ce ta kawo shi kan kujera. Nasura da Mailika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.